in yi maganar maulidi mhm. waɗanda ba su fahimta sai su dinga cewa ai manzon Allah bai yi maulidi ba sahabbansa ba su yi ba to shi nake so dan ba da dan haske akan wannan wato a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi abu ba ko ko sahabbai ba su yi abu ba ba hujja ne akan cewa kuma abun nan haramun ne ba mm-hmm. ya kamata a san wannan ba duka abin da wannan Allah bai yi ba sahabbai ba su bane yake zama haram akwai da yawa abin da wannan Allah bai yi ba sahabban ba su yi ba amma ko idan Allah yana murna da wannan abu ita magana bid'a da ake yi kuma a ce bid'a bid'a bid'a to ya kamata mutane su baye ita bid'a nan menene ita bid'a da ake magana tana da rabe mm. akwai bid'a da ma'anar bid'a ma dai tukunna ne wani abin da ke farau wani abin da wani ya zo da shi da aka danganta shi da sunan addini to bid'a ne idan ka ambaci bid'a akwai bid'a wajibi ta wajibi akwai bid'a wadda take hasana abu ne mai kyau akwai bid'a makaruhiya akwai bid'a wadda take muharrama akwai bid'a mubaha guda hudu ne bid'a da ke mana kowace an magana bid'a wajiba za a ga eh, abinda hujjojin da suke tare da ita abinda wanda yake na wajibi ya kamata lalle ya waje ba a yi wannan abu akwai bida ta wajibi ce ma ita akwai bida da zama abu ne mai kyau a yi ta bida da idan a ce abu ne mai kyau a yi akwai bida da take wato makaruhiya ce wata muharrama ce mu fara da wajibi ne. da bida da bida ce amma wajibi ne misali annabi sallallahu alaihi wasallama Zamanin zamaninsa ya ce a tara alburani shi bai tara alburani bai ce ko ya tara amma zamanin sai na abubakar da yaƙe-yaƙe na buhari da sai na abubakar yake yi an yi lokacin da aka riga kashe mahaddatan sai suka fara tsorata da cewa kada mahaddatan ku ya zama da sun ƙare a rasa alkurani sai na aure da sai na abubakar ya kamata ka yi umarni a tattara alƙur'ani mai da sai ce masa umaru ya za ka ce ne abin da manzon Allah ne ba ni ba zan yi abin da manzon Allah ne ba sai na mace ce wallahi innahu alkhair ce ya halifa rasulullahi manzon Allah ne ba amma bai wannan abu alkhairi to amma a ƙarshe an tara ƙur'ani ko ba tara ba an tara tara shi Allah ne ba amma an tara shi an da alƙur'ani musafi usmani a zamanin sannan usman aka tattara ƙur'ani guda ɗaya duk abin da ke ba shi ba ka ci ajiya ko da shi to an ga wannan bid'a ce amma wajibi ne a wannan bid'a domin idan da ba a yi ta ba da da tilo musu abin da za mu kama ba da to sannan ta kuma ita daga cikin bid'ar za ka saka hatta hadisan nan da aka tattara su a zamanin shugaba an tara su ba tara su tara hadisai ya tabbata wato a cikin ƙarni na biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam daga na fara ta hadisai har aka kai ga cewa a tara ma a ce ga sunan ga masahiru ga muwadda'at ga musnadat duk wannan sai bayan shekara ɗari biyu da hijira aka fara wannan abubuwan wannan ma bid'a ce amma wajibi ne wannan bid'a domin da ba a yi ta ba da yau musamman da za mu kama na hadisan ko haka ba komai za a dinga kai a ce bid'a bid'a ka bid'a ka wata iri sai a yi mutane bid'a wata iri ce ya sai dai wannan bidiyoyi ne amma dukkanin su wannan wajibi ce a yi ta inda ba ita wadda musulunci na cin halin kaka da kai wato imam bukhari Allah ya saka masa alkhairi ya rawaci hadisi daga sai na rifatu dan rafi'u rifatu dan rafi'u az-zurqi Allah ya kara masa yadda wato ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ana cikin sallah shugaba alaihi salatu wasallam yana limanci sai ya sunku ya yi rukuci allahu akbar da ya sunku ya yi sai wanda allah ya dago sai ce sami allahu liman hamidahu yana dagowa sai wani ce allahu rabbana wa talhamdu sai wani ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi abin da ya faɗa kenan saboda haka ana idar da sallah sai manzo Allah ya yi wani sai ce mani alqa'im waye a cikin ku wanda ya ji ya yi addu'a ya ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi waye sai ce ana ya rasulullahi sai ce ta rasulullahi ni ne na faɗa haka wanda ya faɗa da da ya tabbatar da shugaba cewa shi ne ya faɗa sai shugaba ya ce to wannan abin da ka yi sai ce sami'tu sai ce ra'aytu bid'atan wa thalathina malakan yabtadiruna ha ayyuhum ha awwal yanzu yanzu nan an nuna min mala'ika wato talatin da tara ko da bakwai suna da girgin waye zai rubuta maka lada wannan abin da ka faɗa to wannan abin da sai na wannan sahabi ya yi ba hu manzan Allah ne ce masa gangayi ba ba manzan Allah ya ji ya yi ba ba manzo Allah ya ji yayi ba hmm. kawai dai ya tabba ya ya ga abu ne mai kyau addu'a ce da ya kamata Allah kirari da ita hmm. yayi ba manzo Allah ne yayi aka ji ba hmm. ba kuma manzo Allah ne shi ayi ba amma ga wani sahabi yayi wani abin da ba manzo Allah ne shi ayi ba bai kuma ji yayi ba kuma ga shi yayi har an ce an samu ku suna kokowar mutu masana da malaika 39 to wannan ke ne na nuna mana ashe ba dukkan abin da wannan Allah ne bai yi ba za ka ce wani abu bid'a ne wannan abu menene ai bid'a ce tunda manzon Allah bai yi ba amma bid'a za ka dinga kallon irin abin da ta gina da shi duk bid'a da ya zama an samu ta samu majin gini a cikin alkur'ani ta samu majin gini a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bid'a ce kyakkyawa abin da ake duba in an ga abu an fara da a sunan addini a nema masa mafita an samu mafita ga wajen su alkurani da ta hadisi ta wannan bid'a ce amma ko ta zama wajibi ko ta zama kyakkyawa sai idan an rasa mata hujja ne cikin kitabul lahi da sunna mhm. wannan kuma sai ka faɗa mata ba za ka faɗa mata sai ta zama ko muharrama ce ko makaruha ce mhm. to gashi dai mun ji misalin wani aiki wanda an yi shi ba wani Allah ne ya ba ba shi ce a yi ba amma kuma gashi har ya an wata lada akan wanda ya wannan abu daga girman wannan ladan sau da haka ya kamata a dinga fahimtar wannan abubuwa kuma shi kansa maulidin ga wannan hadisi wanda na ga imam muslim imam nasa'i a imam tirmizi ibn hanbalin allah ya kara masa da su wanda su wuce shi shi kuma zai nuna mana zai daɗa haska mana mu wani hukunci ya kamata biyo wa taron maulidin wato abin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin shugaba ya fito wataran sai ga sabai sun da yana sana harka. sun tattara sana abin da suke to sai yake cewa da su wato gashi na kwana kun yi halka kun yi da'ira me kuke yi ta ce wallahi ya rasu wallahi da rasu na da wallah alama hadana bil islam mun haɗu ne a nan muna ta ambatan Allah sannan kuma muna yi wa Allah godiya da ya shirye mu zuwa musulunci daga dalilun wallaha sannan wani hamaduhu ala ma hadalil islam mune masa godiya akan ya ba mu musulunci kuma muna ambatansa sannan wani hamadu alaman na biyu a biyi alaina gida mune Allah godiya da ya mana baiwa da kai abin da muke kenan guda uku mm. sai Allah ya ce su Allahu ma'ajira su illa zaka fara tsimin da Allah ba abin da kuke a wannan zaman naku sai wannan mm-hmm. ya ce wallahi ya rasulullahi ba abin da muke sai guda uku daga zikiri sai godiya Allah kan musulunci da ya ba mu sai godiya Allah da ya ba mu kai mm-hmm. sai ta to wallahi mastahalabtukum tumatan lakum ba nan tsada ko dan ina tuhumar ku ina tuhumar ko kun ko kun yi rashin gaskiya ba ce mm-hmm. walakin na huwa tani jibril mm. fa qala li inna allaha yubayyikum malaikatahu abinda na gani shi ne, wannan abin da yi yanzu yanzu na kafin to jibril ne ya zo ya ce in gaya muku allah yana na yin wa mala'iku ta kawo da ku ina muku ta kawo da ina ta kawo ga mala'iku gari kuma haɗu kuna ambatan allah kuna gode wa allah kan ya ba ku musulunci kuna gode allah kan ya ba ku ne yanzu abin da muke a wurin nan yanzu ya fita da guda uku nan abin da muka haɗu yanzu nan muke yi ya fita daga ambatan Allah godiya ga Allah da ya ba mu musulunci godiya ga Allah da ya ba mu manzon Allah ya fita daga nan, to in ku haka ne wannan abin da muke yin sa dinnan mu yanzu Allah yana nuna malaiku ta kawo kuma wannan ya bada masa in dai wannan abin da muke dinnan shine haduwar maulidi to sahabbai sun yi an kuma yi shi a zamanin manzon Allah to kuma ya shi. in faɗi in bid'a ce to gashi bid'a ce kyawa ko hmm. ta wajibi da sannan kuma filan ga wannan hadisi wanda waɗannan manya-manyan jakaidai su daga gidan sun wace shi hmm. mun tabbatar da cewa kenan ashe an yi wannan azaman da mutum Allah sallallahu alaihi wasallam eh. Allah ka dakatar da mu amin يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود بأسره